Allah sai ya sai mu mutu a mu gaba daya mu koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alkhairi kuma da yawa muna so mu bayar sai mu ringa jin cewa ai an nemi taimakon marayu abu ne na su alaji wani da hmm. su excellency wani ni da nake da naira ɗari ba da ni ake da kai ake naira ashirin ma da shi ake Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ko da tsagin da biyu kowa ya yi abin gwargwadon ikon shi shi ne bambanci abin da malamai suke faɗa ɗaya daga cikin maganganun malamai wajen haɗa ayoyin nan guda biyu ya ayyu allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun da kuma ayar da take cewa fattaqullaha mastata'tum menene haqqa tuqatihi wasu suka ce a'a wancan ta shafa wannan ajiye wannan maganar ba a kan ta muke ba mu ɗauko maganar malamai da suka ce kowace da gurbinta ya ayyu alladina amanu taqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah haƙiƙanin ainihin jin tsoron Allah shine yanzu Allah ya ce a yi sadaka a yi kyauta a ciyar da dukiya wajen taimakon addini ni a aljihuna yana da naira dubu goma ma yana da naira dubu ishirin akramakallahu yana da naira miliyan ɗaya malam yana da ni da na ji wannan kiran Allah ya ce a ji tsoron Allah hakikan jin tsoro sai in duba in ga a cikin wannan dubu goma da nake da ita menene idan na bayar ba zan cutu ba hakka tubati kenan in ciro karin ce to ai ma yana da bukata kaza in na bayar yanzu gobe idan bukata ta kaza ta taso ya zani hakka tubati mala kawai ka ciro abin da ka bayar ba za ka cutu ba sai na Abubakar gaba ɗaya ya ɗebo dukiya, kuma sai na Umar ya ga in ya bada duka zai cutu ya ɗebo rabi wasu kuma ba su iya ba da rabin ba sau da haka sai ka duba ni a dubu goma nan zan iya ba da naira dubu biyar ban ji komai ba alaran ma a dubu ishirin sa zai iya ba da naira dubu goma sha tara bai ji komai ba malam a miliyan sa zai iya ba da dubu ɗari tara da casa'in da tara bai ji komai ba to wannan abin zai bayar shi ne haka tukwati masana'atun kuma kar in zo ba ni da ikon ba da dubu biyar don malam ya ba da dubu biyar in ce duk bala'i ne ba sai na nemo dubu biyar na masta masu ta gurgudan iyawar so da aka yi kuwa allah ya saka muku da alkhairi amma dai gaskiya an soke bakin ba. don allah ƙara buɗewa kuma a gaya mata na cikin gida ga malam abba alarama da muke tare da shi shekara uku baya ya ja mun baki a lagos ya ga yadda ake yanzu kunan da za ku zo tafsiri akwai mai mata ɗaya da 'ya'ya biyar akwai in ya zai sa suna da wannan asusu malam an yi geji daga kan naira ɗari misali zuwa sama karka kasa da ɗari kuma duk adadin mutanen gidanka sai ka sa musu kuma ka za su yi ga ɗari ta ga ɗarin matata ga ta ɗana salisu ga ta ɗana safiyanu ga ta duk sai ya zuba sannan kuma wanda yake open account zai ɗauko wannan kuma ba ba wannan kuma buɗaɗɗe ne ba sai an ji menene bai zuba to mu ma mu kai kaiwa matan wannan sakon matan mu sun fi mu kokarin sadaka idan ka gaya mun suka kawo abin da suka bayar kana da ladan ba tare da kai ma ka motsa aljihunka ba mm. mu kai musu sakon kayan mu mun suna da wasu 'yan hanyoyin sada da yake shigo musu da kuɗi su ma mu ba su sakon kai akwai wata gara ba sa aljanna aljanna ko ba yi a tafi a je a shiga aljanna a je a kai wannan sakon saboda haka yan uwa wannan shine sakon da aka ce min in isar kuma na isar Allah ya shaida na isar malam Allah ya saka masa alkhairi babban malamin mu da alaramma Allah ya haskaka rayuwarsu da wannan alkur'ani da suka zo suna karantar da mu da mu baki daya ya haskaka ta mu assalamu alaikum warahmatullah Thank